daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na murya Amurka ke zuwa muku akan mitoci 6025 da kuma 16. A birnin Yamai da ke jamhuriyar nigeria za ku iya sauran tashar VOA Africa akan mita 102.5. sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya ta fara'a da fm nomad da dalol fm da kuma niyya da ke birnin kwanni sannan masu mu a ghana za su iya samun matashar fm ta alfa radio da ke kumasi baya ga haka muna nan ko da yaushe a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na hantsi inda za ku ji cewa shugabannin jam'iyyar adawa ta pdp a najeriya na ci gaba da kalubalantar sakamakon zaben gwamnan jihar ekiti da aka yi babu matakin da za mu dauka wanda ya yi mu garzaya ko domin a bi mana kadin mu. har ila yau a najeriya ana cece ce a jihar adamawa bayan da hukumar kula da tsarin birni ta sa aka cire allon hotunan tallata gwamnan jihar gombe ibrahim hassan dan kwambo da ke neman takarar shugaban ƙasa idan aka biyo mu a cikin shirin za a ji dalilin ɗaukan wannan mataki Muhammadu Lalo ne ke jagorantar shirin ina kuma tare ne da sahaba Imam Aliyu wanda yanzu zai karanto mana labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labarai. shugaban amurka donald trump tsaye a gefen shugaban rasha vladimir putin ya ayyana cewa bai ga wani dalili da zai sa ya amince cewa rasha ta shishigi a zaben amurka wadda ya kai shi ga zama shugaban kasa ba duk da cewa manyan hukumomin leƙen asirin amurka sun haƙiƙance cewa hukumomi a moscow sun yi hakan wakilan majalisar dokokin amurka daga jam'iyyun nan duka biyu sun mai da martani kan matsayar na shugaba trump tare da nuna cewa sun kaɗu da kuma takaicin ganin ya gaza goyon bayan hukumomin leƙen asirin amurka a taron manema labarai na haɗin gwiwa da ya da shugaban na rasha Sanata John mckay wadda jiddin mai sukan lamirin gwamnatin Trump ne ya ce taro da manema labarai da aka yi yau a Helsinki shi ne mataki mafi zub da mutunci da wani shugaban Amurka ya taɓa yi da za a iya tunawa. Barnar da rashin basira da girman kai da nuna ƙauna ga shugabanni 'yan kama karya ba shi misaltuwa. haka su ma yan jam'iyyar democrat ba su yi wata wata kumbiya kumbiya ba a nasu martanin shugaban marasa jihar chuck shuma daga jihar new york ya ce shugaban na amurka ya goyi bayan matsayar putin kan dukkan itifakin da hukumomin leƙen asirin amurka suka yi kan batun kutsen na rasha ya amince da maganar kgb maimakon bayanan maza da mata ma'aikatan cia dan majalisar wakilai daga virginia dan democrat gary connolly ya faɗa ta shafin sa cewa trump ya samu sabon aiki shine kakakin ma'aikatar harkokin wajen rasha Jami'an Amurka da na NATO a Afghanistan sun karaita rahotanni a kafofin yada labarai cewa shugaban Amurka Donald Trump ya umarci manyan jami'an diflomasiya su nemi yin shawarwari kai tsaye da kungiyar Taliban a wani yunkuri na farfaro da shawarwari da kungiyar ta mayakan sa kai da zammar kawo ƙarshen yakin da ake yi a kasar na tsawon shekaru goma sha bakwai. jami'an amurka da na afghanistan da dama sun tabbatar da wannan rahoto kamar yadda jaridar new york times ta faɗa amma jiya litinin kwamandan mayakan neto a afghanistan janar na mayakan amurka john nicholson ya ce ina so in sake jaddada sanarwar da sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya fitar yana cewa duk shawarwarin wanzar da zaman lafiya zai hada har da batun makomar dakarun kasa da kasa kuma amurka shirye take ta yi aiki tare da ƙungiyar taliban gwamnatin afghanistan da jama'ar ƙasar domin samun zaman lafiya da gwamammiya ya ce an karkata maganar na pompeo Jiya Litinin Majalisar Dokokin Masar ta zartar da dokoki ciki har da ɗaya wacce za ta bai wa ‘yan ƙasashen ƙetare izinin zama ‘yan ƙasa muddin suka ajiye kuɗi dala dubu ɗari hudu kimanin naira miliyan ɗari da hamsin a wani bankin ƙasar. Hakanan zai dogara ne idan mai ajiyar ya ƙyale kuɗaɗen a bankin na tsawon shekaru biyar kuma ya ci gaba da zama a ƙasar. ‘Yan majalisar sun ce waɗanda za su ci gajiyar wannan shiri ba za su samu izinin shiga ko ‘yancin siyasa ba sai bayan waɗannan shekaru. wasu 'yan majalisa da masu sukar lamirin kafofin sada zumunta sun zargi shugaban kasar abdul fatah el sisi da sai da 'yancin kasar ga masu zuba jari to labaran duniya ke sauraro daga nan sashen hausa na murya amurka a nan washington dc gwamnatin Trump ta shigar da ƙara gaban ƙungiyar da take sa ido kan harkokin cinikayya ta ƙasa da ƙasa inda take ƙalubalantar ƙasashen China da ƙungiyar tarayyar Turai da ƙasar Canada da Mexico da kuma Turkiya wakilin amurka kan harkokin cinikayya robert laziga ya ce ramuwar gayya na ƙara kuɗin haraji kan kayayyakin amurka da ya kai dala miliyan dubu ashirin da takwas da miliyan ɗari biyar cewa hakan ya saba a ƙa'ida gwamnatin ta amurka ta dage cewa ƙarin kuɗin fito da ta'aza tun farko kan ƙarafa da dalma suna kan ƙa'ida saboda batun ya shafi tsaron ƙasa amma matakan gayyar sun saba ƙa'ida tun farko a jiya litinin asusun ba da lamuni na duniya wato imf ya yi gargaɗin cewa ci gaba da ruruta rikici kan harkokin cinikayya zai yi barazana ga farfadowar tattalin arzikin duniya a indonesia gungun mutane sun kashe kadodi kusan 300 a wani wuri da ake kiwon su a lardin papuwa da ke yammacin ƙasar mutanen sun ɗauki matakin ne a zaman ramuwar gayya saboda mutuwar wani mutum da kada ta kashe shi kamar yadda jami'an ƙasar suka faɗa a jiya litinin adadin kadodi mai tanda casa'in da biyu ne ɗaruruwan mazauna ƙauyen suka kashe bayan da suka yi jana'izar mutumin da kada ta kashe ɗan shekaru arba'in da takwas da haihuwa wanda ya rasa ransa bayan da ya je inda ake kiwon kadodin domin ya yanka wa dabbobinsa ciyawa jami'an ƙasar suka ce suna aiki tare da 'yan sanda domin gudanar da bincike sanin cewa laifi ne a ƙasar mutum ya kashe kada. labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a najeriya shugabannin jam'iyyar adawa ta pdp a kasar na ci gaba da kalubalantar sakamakon zaben gwamnan jihar ekiti da aka yi a karshen makon da ya gabata hukumar zaben jihar ta ekiti ta bayyana dan takarar apc dr kayode fayemi a matsayin wanda ya lashe zaben to amma jam'iyyar adawa ta pdp ta ce bata gamsu da sakamakon ba kamar yadda shugaban al'ummar hausawan jam'iyyar pdp na jihar ta ekiti musa hamid ya fara faɗa a hirarsu da wakilin murya amurka hassan umar tambuwal ai ba nasara ta yi ba alhaji umaru tambuwar jama'iyyar apc ta dai yi kwaki. don ba ta da hurumin cewa ta ci zaɓe. to amma hukumar zaɓe mai zaman kanta ta najeriya ta ayyana shi ɗan takarar gwamnan jam'iyyar apc john kaide fahimi a matsayin wanda ya lashe zaɓen gwamna a jihar ekiti. a'a hukumar apc za ka cewa ba hukumar aina ba da hukumar aina ce da ta tsaya ta tantance wanda ya ci zaɓen nan ta bashi. kana ganin ba sai da ta lissafa alƙalumman ƙuri'u ba kafin ta ayyana sakamakon zaɓe? Ya kaka ganin zaɓe na gaskiya za a ba da sakamakon zaɓe misalin karye uku na dare. amma akwai masu sa idanu daga kasashen waje da kasashen turai da amurka waɗanda suka ce sun gamsu da wannan zaben e, to su sun wajen ra'ayin mu ban mu gamsu da shi ba wakilanmu da suka yi ejan ejan namu gaba ɗaya korar su aka yi daga inec ba a bari suka tsaya suka saurari da an ka zaɓo daga wurin kolin butin da aka yi zaɓe ba har zakkuwa lokal gamin. kana nahin tun wurin kada ƙuri'a har zuwa wurin tattara sakamakon zaɓe an kori dukkan wakilanku ne. inec na an ka kori jami'an tsaro suka kori mu Wane mataki za ku ɗauka kenan? Babu matakin da za mu ɗauka wanda ya mu garzaya ko domin a bi mana kadin mu To wannan kana magana da yawunka ne koko kana magana da yawun gwamnatin jihar Ekiti koko kana magana da yawun gwamnan jihar Ekiti. Matsayina na jigo jama'iyyar PDP nake wannan magana. Bi matsayina na ciyaman na PDP Hausa Community. Eh ciyaman watan a takaice dai ba ku amince da zaɓen ba kenan. ina ko za mu amincewa da zaɓe tunda ba a yi shi ka'idance ba. Hmm. Zaɓe duk ɗan jihar Ikiti, duk ɗan jihar Ikiti ya san jama'iyyar PDP ta zaɓe. Ɗan APC ma yanzu ya wa waje tsakani da Allah ya san jama'iyyar PDP ta ci zaɓe. To idan ita ta ci zaɓe me yasa ba a ayyana ta da cewa ita ce ta ci zaɓen ba a jihar Ikiti? Ita ayyana ita ta ita ayyana ita ta son zuciya wurin waɗansu sakamakon zaɓe. Ba ka ganin wannan zargi ne kawai kake yi? A'a ina mutum ke zargi ta saka abin da an ka kwace mai da karfi da yaji shugaban al'ummar hausawan jam'iyyar pdp a jihar ekiti musa hamid kenan tare layo a najeriya ana cece kuce a jihar adamawa bayan da hukumar kula da tsarin birni ta saka ta sa aka cire allon hotunan tallata gwamnan jihar gombe ibrahim hassan Dankwambo da ke neman takarar shugaban kasa daga yau ga rahoton ibrahim abdulaziz rahotanni na cewa gwamnatin jihar adamawa ne ta hana kafa allunan tallata takarar gwamnan jihar gombe a wasu wuraren hada-hada jama'a batun da yanzu ke ci gaba da jace kuce a ciki da ma wajen jihar adamawa shi dai gwamnan jihar gombe ibrahim hassan dan kwambo na mako cikin waɗanda suka nuna sha'awar su na tsayawa takarar shugaban ƙasa a inuwar jam'iyyar pdp a zaben shekarar 2019 kuma wannan umarni na cire alluna da ma hotunan gwamnan na kukunshi ne a cikin wata wasiƙa da hukumar kula da birane ta jihar wato Adama State Urban Planning ta aike wa ofishin kamfen da ɗan Kombo. To sai dai kuma wannan umarni tuni ma ja martani mai gautsi daga magoya bayan gwamnan jihar Gombe da ke cikin jam'iyyar PDP inda suke zargin ma da walakin waya goro a miya. Alhaji Halilu Hamanjo da Gire kusa ne ma jam'iyyar ta PDP a Adamawa na ko cikin magoya bayan gwamnan jihar Gombe Ita tun farko ma sai da suka nemi izini tare ko da biyan dukkanin kudaden da suka kamata a biya wa hukuma to kuma sai ga sako da gwamnatin jihar inda ko ta ba da umarnin da cire alluna da mahautuna dan kwambo aka bi dukkan ka'idoji aka je hukumar nan da ake biyan kuɗi ma'ana hukumar nan ta raya birane urban planning an je an biya kuɗi suka nemi kuɗi a biya 1 million, an biya 1 million, an gama komai har an zama an saka hotonsa a sama wanda ya zama duk da ka bulo za ga hoto sai ga doka daga ofishin sakataren gwamnatin jihar adamawa zuwa ga general manager na wannan hukuma cewa wannan biya da aka ce a biya na miliyon an janye kuma an ba da leta a rubuce cewa a je a cire wannan hoto na talban gombe gwamnan gombe alhaji bilan Dan kombo wannan ya sa muka duba wannan ba demokradiyya ba ce wannan kuma babu adalci a ciki domin ba yana jam'iyyar apc ba ne kuma shi ma gwamna ne a wata jiha me yasa mai kuke tunani yasa ita gwamnati kamar da kuke zargi kan ta da wannan umarni kada ce a sa hotonsa a lun to na farko zai yiwu shi gwamnan jihar adamawa yana da wani wani manufa na musamman kawo yanzu duk kokarin ji daga bakin shugaban hukumar raya birane na jihar adaman ko abun ya ci tura to sai dai kuma kwamishinan yada labaran jihar ahmad sajo ya kuma bayyana dalilan daukan wannan mataki suka je suka makala hotunansa ba su tuntubi hukuma ba ba su bincika ba allunan hotunan nan kuma billboard din nan akwai hukuma ta raya birane wato urban planning wadda ke kula da wannan akwai kuma kudaden shiga da ake biya ba su yi magana da kowa ba ba su biya wa'annan kudaden ba hatta wadda suka kafa wannan allon ma ba su tuntube su sun ji yaya me suke ciki ba tunda tunda dai karfen eh, nasu ne ai in za a sa hoton wani a akai ai su ma ya kamata dai a biya su wani abu to ba su yi wannan ba gaba ɗaya suka karbi kuɗi a wajen dan kombo suka zo nan suka makala wannan abin to hukuma sai ta jawo hankalinsu cewa ya kamata su biya wani abu jihar adamawa dai ita ce ma jihar da tsohon mataimakin shugaban kasa atiku abubakar ya fito wanda shi ma ya ayyana aniyarsa na tsayawa takara a jam'iyyar pdp kuma wannan mako na zuwa ne yayin da jam'iyyar ta pdp ke ma shirin gudanar da wani babban taro na jihohin arewa maso gabas a wannan asabar ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya gaba ba alheri ba yanzu agogo anan na cewa karfe ukun dare ne da minti sha uku bari mu shakata da wannan waka sargen bole uban gala zagi ba ya kaka ba ba sargen bole is our own. karfa ba wani uba mai bada uba abubakar baba wani mai haske da bisa haske umaru kai minista ga sarauta mai haske da bisa haske umaru kai minista ba sai na masarki da yaransa kai ala hokke jan umarun abba kai ala raine umarun abba kai ala onane umarun abba kai ala hokke sabungo me yatti Allah me yatti annabi to marigayi dan kwairo kenan ana tare ne da sashi hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu ga shirinmu na gaba matafiya a dawo lafiya Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na Adawo Lafiya. Baba Yakubu makeri ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC da ke sallama da ku a daidai wannan lokacin. a shirin da ya gabata bakon namu Muhammad Bello lauyan nan kuma masanin dokokin hanya da tuki a Najeriya ya ɗauko bayani a akan irin mataki da ɗan ƙasa zai iya ɗauka a duk lokacin da ya ga wani matukin mota ko kuma wani jami'in ɗan sanda ko kuma na hukumar road safety baya aikinsa da kyau inda ya ce za iya kai ƙararsu ga hukumomi da suke aiki a ƙarƙashinsu. a yau ma zai ci gaba da wannan bayanin ne. haka idan yawanci za zaka yawanci yawancin ma'aikatan sanda da su ma'aikatan rosenti da aka ga suna ɗauke da su a jikin uniform nasu. Wasu suna suna kashe da lambobin su na aiki a jikin uniform nasu. Idan kai a matsayin ka na ɗan ƙasa kan lura ka ga abubuwan da ake gudana ba su dace da yadda ya kamata a ce ana gudanar da su ba. kana da dama ka ɗauki sunayen waɗannan jami'an da kuma suna yin abubuwan da ba daidai ba. Da kai a hukumar da su da aiki. saboda a ja kullum su a gargaɗe su. To idan fasinja. Dama mm. shigar da ƙara idan an ma zai yi ko kuma hanya abu da bai daidai ba kai su ƙara a gaban hukuma ka ce kana ƙalubalantar shi wannan ma'aikacin sannan sai ka haɗa da ma'aikatar cewa ya kamata su zo su maka bayani kuma su wa bayani na kare abin da suka aikata da Allah ya abin da ya kamata su yi nan da doka ba bayar damar su yi ko su yi saɓanin abin da doka ce a To a idan mun gir abin nan fasinja na cikin mota ya huskanci musamman yadda motoci suke gudu fiye da kima kuma ya fahimci rayuwarsa ake ake wasa da da ita. Nan kuma akwai wani damar da shi fasinja yake da shi na kai karin shiga kotu? kwarai da so ba za a ce ko yana da dama ya kai kara amma abin da ke shi ne kamin ya fara tunanin kai kara kotu. a yayin da yake cikin mota ya lura cewa fatin mai eh, yana gudu da mota fiye da kima ko kuma ya ɗauko mutane da da kima ko kuma ya kwaso kaya fiye da kima din da aka kayi da aka yi aka saka yi da ya ɗauka akwai wata namba na da rosin su tana special number ana kiran eh, eh, ta toll free number wadda take yana ganin ko 211 ko ah, tsanan da gobe da ke yana ganin wani wanci wani na gobe da ka yi kira ne amma jan kira da su zararun tuki sai su ka wuri kaza a kaza da shi kana abin wani direba na kuma cikin wani wani abu ko kuma ka lura wata mota ta yi kana son ka ba da cewa ya kamata a zuwa kawo ɗauki ko sun jami'an wasu yanci ya kamata su zo su tare wanda mutum a kan hanya saboda su lura da yara wurin da yake sannan kuma a jami mutum ne idan kuma ta kama a harafin nashi a kai shi gaba guda ko kuma a mai hukunci don su in su ki daka da wasu hukuncin koke wayar da yake kayan a kan su ko da aka yi kima hukunci da wani an kama su kayan gudu da yake kima to akwai tare da za a ke ka sanar kai tsaye idan ta ɗauki lobi biyu da kima akwai tare da za a ce da kai tsaye to duk wayannan abubuwa a yi dokoki ne da aka sa za su yi calculating activities na exception na su direbobi idan kayi abin da yake kima to ga abin da ya kamata a ce ka tara saboda gobe idan abin ya ma ciwo za ka sake za ka sake aiki wannan laifin ba. Akwai wani babban damuwa da mutane suke dokoki da aka sama manyan motoci na tafiyar hanya misali irin manyan trucks din nan wasu su sai su yi tafiya ko kuma wasu suna faki a kan hanya akwai dokokin da aka sa mm, manyan motoci yi faki a kan hanya har ma a wasu biranen an musu inda za su rika zuwa suna faki amma sai ka ga motocin nan ba su zuwa suna faki kana ganin a matsayinka da masanin doka an kashe wannan dokar ce koko a'a rashin bin doka ce su waɗanda motocin suke yi a ba a kashe wannan dokar ba gaskiya sai ka san wani lokaci haka yake abubuwa sukan faru wanda suke suke tsoron abubuwa kuma su faru tare da wani yadda kai da kwakar ka gani ko kuma wasu mutane suka gani yawancin mulkon da mutum suka yi faki a yadda da kamata su yi fakin ba to a ƙashin gaskiya akan je uh, a zonta su ta yi a yankin gargaɗi Malam Bello kafin ka ci gaba ka ce idan suna yi lokaci-lokaci sai a rika zuwa ana musu gargadi. Um, haka dokar ta tada da hukunci za a musu ko gargadi? Yau ma a ne za mu dakatar da hiran kuma mu ci gaba da ita a mako mai zuwa. A madadin shi bakon namu lauya Muhammad Bello, masanin dokokin hanya da na tuki a Najeriya, da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Baba ya ko makiri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya. Fage da kai baba yanzu kuma ga shirin wasu daga cikin jaridun jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka mai magana babba Adama Raifata daga karamar hukumar Gombe na jihar Adamawan Najeriya. Yan siyasar Najeriya ku ji tsoron Allah ku yi siyasar kishin ƙasa. al'ummar jihar muna yi muku fata. Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Lokanar Alfuri, wacce ta ruwaito cewa kamfanin Bolore ya fara barazanar maka kasar Nijar da jamhuriyar Benin a kotu saboda zargin su da karbe masa kwangila ba a kan ka'ida ba. Abinda ake ganin akwai yiwuwar kamfanin na Faransa ya buƙaci kotu ta umarci Nijar biyan sadiyar biliyan 1,900 na sefa domin ya rage asara alhali a aikace kamfanin ya gaza samar da layin dogon da aka yi alkawalin sai shimfiɗa tsakanin biranen yamai da doso jaridar lebanon na cewa hukumomin Nijar sun sha alwashin hukunta duk wanda aka kama da yunkurin sata ko karɓar cin hanci ko ƙoƙarin fifita wasu ɗalibai akan wasu a yayin jarabawar bak ɗin da aka gudanar a makon jiya jaridar ta ambato ministan ilimi mai zurfi yahuza sadisu yana ja hankulan ɗalibai cewa kada su dogara da wani wajen neman wannan diploma da ke bada damar shiga jami'a sannan ya buƙaci jami'an gudanar da wannan jarabawa su yi adalci wajen fitar da sakamako jaridar l'eclosion ta bayyana cewa rikici ya ƙara sarkewa a jam'iyyar cds rahama wacce ɓangarorinta ke takaddama akan maganar cancantar shugabanci inda wasu gaggan kusoshinta suka ba da sanarwar korar metr bubakar madugu mako guda bayan da aka zaɓe shi don maye gurbin tsohon shugaban jam'iyyar abdulabo jaridar ta ce ana zargin metr madugu da laifin shirya haramtaccen taro domin damƙawa kansa ragamar jam'iyya dalili kenan da uwar jam'iyyar ta zaɓi ibrahim halidu don shugabancin rikon ƙwarya jaridar le republican na cewa jam'iyyar model lumana ta 'yan adawa ta gudanar da taron koli a ƙarƙashin jagorancin hamma amadu a birnin kwatano domin tantauna makomar wannan jam'iyya da ke cikin halin maraici saboda hijirar da shugabanta ke yi a ƙetare batun tsayar da mutunan da zai maye gurbin hamma amadu a kan kujerar shugabancin na model lumana shine makasudin kiran wannan taro in ji le mu cike sharhin na wannan mako da jaridar le nouveau wacce ta buga labarin wasu 'yan gwagwarmayar da aka gurfanar a gaban kuliya saboda zargin su da tayar da zaune tsaye a yayin wata zanga-zangar adawa da dokar harajin 2018 jaridar na cewa bayan zazzafar muhawarar da bangarori suka tafka a ranar 10 ga watan yuli a yanzu hankalin baki ɗayan 'yan nijar ya karkata wajen kotun yamai domin jin hukuncin da alkali zai yanke a ranar 24 ga wata sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger da fatan za a mana afon wannan kutsen yanzu ga ra'ayoyin naku Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka mai magana babba Adama fata daga karamar hukumar Gombe na jihar Adamawan Najeriya. Yan siyasar Najeriya ku tsoron Allah ku yi siyasar kishin ƙasa. Al'ummar jihar Ekiti muna yi muku fatan alheri sabon gwamna Allah ya sa a yi mulki cikin adalci da rikon amana. Assalamu alaikum sunana babba Haruna Damba Habaju Bajoga garkuwar kungiyar muryar talaka. To alhamdulillahi ala kulli hal zan yi amfani da wannan dama wajen taya jam'iyyar APC murnar nasanar lashe zaben jihar Ikiti ina fata al'ummar jihar ekiti gaba su za su ajiye bambancin siyasa za su rungumi juna domin ciyar da jihar gaba. Salamu alaikum VOA mai magana daga nan jihar Benue an tsofa dan malam bako na malam Anas ina ce dukkanin APC na Najeriya maza da mata mace ko namiji yaro da babba murnan kama wannan jiha na Ekiti dama ai APC kowa ya riga santa jam'iyya ce mai adalci Assalamu alaikum zai hau suna na Umar daga lafiya da jarumi ya muka isar a sakona ga hukumomin Najeriya. Ya kamata ku yadda aka kira a koma ga noma ya kamata a taimaka buɗe Fulani wurin kiwo domin gaskiya kiran da Buhari ya a koma noma koma noma tabbas an masa kira a koma noma amma an takura masiyaya ya kamata ta buɗe. Assalamu alaikum sayan hausa na rediyo biyo ya Amerika. Mai magana Hadi tsohon sarki daura. don Allah ina so ku bani dama domin in yi kira da gwamnatocin jihohi da na tarayya akan irin yadda ake wa jami'an tsaro rikon sakainar kashi musamman ƙanana kamar yadda nake ji a kafafen yada labarai da jaridu cewa gwamnati ta fidda naira miliyan kaza da biliyan kaza akan harkokin tsaro to fa ko nawa za a fitta ba yadda za a yi a samu nasara muddin ba a tsare haƙƙin ƙananan ma'aikatan tsaro ba yanzu kuma sai labarai a takaice shugaban amurka donald trump tsaye a gefen shugaban rasha vladimir putin ya ce bai ga da wani dalili da zai sa ya amince da rasha ta shishige a zaben amurka wadda ya kai shi ga zama shugaban ƙasa ba duk da cewa manyan hukumomin leƙen asirin amurka sun hakikanci cewa hukumomi a moscow sun yi haka wakilan majalisar dokokin amurka daga jam'iyyun duka biyu sun mai da martani kan matsayin na shugaban amurka sun nuna cewa sun kaɗu da kuma bayyana takaicin ganin ya gaza ba da goyon baya ga hukumomin leƙin asirin amurka a taron manema labarai na haɗin gwiwa da shugaban na rasha jami'an amurka da neto a afghanistan sun ta rahotanni a kafofin yada labarai cewa shugaban amurka donald trump ya umarci manyan jami'an diflomasiya su nemi yin shawarwari kai tsaye da kungiyar taliban masu raro da aka makawa karshen shirin na hantsi a wannan lokaci amma da misalin karfe hudu agogon najeriya nijar kamar da chadi wato uku na agogon ghana za ku ji wata tawagar abokan aikinmu allah da wasu sabbin rahotanni idan ana son a sake sauran wannan shirin da ma waɗanda suka gabata da kuma labarai cikin hotuna da bidiyo za a yi zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu a madadin shi sahaba imam aliyu da ya ta ni gabatarwa da kuma solomon abu da ya haɗa mana shirin sai injiniyan mu darar smith muhammadu lalo ke cewa a wani lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc